للعالمين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها كان متشابه كوي قوش رمضان شكرا تدوه دير دي حدود أربعين دا دايا هجرية wanda shi ne ya dace da goma ga shekara ta da 2020 miladiya muna darasi na 20 a cikin tafsirin muna alkur'ani mai girma da muke gabatarwa a wannan masallaci mai albarka na usman bin affan da ke kofar gadon kare kano nigeria a cikin tambayoyin da za amsa a gurguje muna da kwantai din tambaya ta jiya wanda wata baiwa Allah ta rubuto daga ƙasar saudiya tana cewa wata wadda aka amsa na mata takari kenan da suke zuwa ƙasar saudiya aiki akwai kuma agent da suke ɗaukansu to shi ne suke cewa agent ɗin kan sa musu kuɗi mai yawa kafin su kai su daga nan najeriya zuwa saudiya sannan kuma idan suka je ejin din sukan ce sai sun ba su albashinsu na wata uku wai hakan daidai ne ko ba daidai ba ne to na farko ne dangane da daukan ku a kai ku kuje ku yi aiki ejen da suke kai ku ba tilas suke muku ba duk wacce ta ga dama ne za ta je wacce ta ga dama ba za ta je ba mutum ne zai maka aiki sai ya ce sai ka ba shi kaza idan kai karan kanka ne za ka je watakila ka kashe naira dubu dari uku da hamsin to kuma shi zai kai ka shi zai ma kaza shi zai ma kaza watakila shi ma ejen nan akwai kudaden da yake kashewa sai ce sai ka bashi miliyan daya kuma ka yadda ka ɗauki miliyan ɗayan ka bashi saboda zai kai ka saudiya to me kuma na zuwa ka tambaya ka ce wai daidai ne ko ba daidai ba ne ai ciniki ne kuka yi a ka'idar ciniki yanzu wannan microphone ɗin in ana sai da shi dubu goma sai muka zo muka ciniki da wani sai ce min shi sai dai in sai shi dubu hamsin shi haka microphone ɗin sai ke dubu hamsin ne sai na yadda na sai a dubu hamsin to ya zan zo kuma ina ina bin malamai ina tambaya cewa wai hakan daidai ne ko ba daidai ba ne aini na ga dama na siya kenan shi ka'idar kasuwanci duk wanda ya taya maka kayansa ya gaya maka farashin kayansa ya ce maka gashi kuma ka yadda ka siya shi kenan illa iyaka ni yanzu a matsayina mai ba da fatawa tun da ni ban san nawa agent na suke kashewa kafin su kai ku ba kuma ban san kulle-kullen da suke ba su ma wata watakila akwai wadanda suke ba kuɗi sun je can so ban da dalilin da zan kayyade farashin da agent zai ɗauki ɗan takari ko yar takari ya kai ta saudiya in ce wai sai a ba da dubu ɗari kaza ban da ikon da zan yi wannan saboda ban da ilimi a kai kuma ban da iko a shari'an kayyade wa mutum farashin da zai yi na harkar kayansa na kasuwanci abu na biyu shi ne, um, su suka gaya muku kafin su ɗauke ku su kai ku cewa idan kun je za su karɓi albashinku na wata uku na farko kuma kuka yadda suka kai ku saboda kuna so ku je saudiya ku yi aiki a gidan larabawa ku samu kuɗi wanda ban sani ba haka dai kika rubuta bai wa Allah amma idan har a ce za a karɓi albashinki na wata uku to ke me za ki ci a wannan wata uku ko dai suna karɓan wani ɓangare na albashin ku to shi ma yadda kuka yi tun da ke balagaggiya ce balaga ne kuma kika yadda shikenan a nan ni a fahimta ta babu wani abu na haramci a ciki Tunda ya gaya muku kuma kun yadda kafin ya kai ki ko kafin ya kai ka saudiyan nan ya ce ga kudin aikinsa sannan kuma da sharadi sai an ba da kaza kuma ka yadda ka ce eh, ka yadda shikenan idan ka ga baka yadda ba baka amince ba shikenan sai ka ce a'a to idan kuma misali mutum an kai shi ne aka masa tilas aka kwace masa kuɗi to wannan shi ne haramci zai zo to sai dai kawai a ce ayi wa ɗan su agent agent din nasiha su ji tsoron Allah Ejent da suke ɗaukan mutanen mu na shekari suna kai su ƙasar Saudiya ku sani cewa suna zuwa neman abinci ne suna zuwa neman arziki ne bai kamata ku tsananta musu ba gaskiya duk da baran iya cewa ga abin da za ku karɓa ba amma dai bai kamata ku tsananta musu ba bai kamata ku cutar da su ba kuma bai kamata a ce mutum ya zo bayan an sa masa kuɗi tsohu kafin a kai shi sannan kuma sai a ce kuma sai ya ba da wasu adadi na albashinsa annabi rahama sallallahu alaihi yana faɗa a cikin hadisi inna allaha yuhibbu abdan samhan idza ba'a samhan idza wa samhan idza iqtada Allah yana son bawa mai sauki in zai sayi abu mai sauki idan zai sayar mai sauki kuma idan aka zo aka nemi ya biya kuna makamancin wannan to annabi yana son a yi rinka yin sauki a kasuwanci baya son a rinka tsanantawa a harkar kasuwanci ɗan kasuwa ko dan mai business da yake tsanantawa mutane to wannan ah, bai shiga cikin addu'ar da annabi yi ba ga 'yan kasuwa da ya musu addu'a ta Allah yana son su ko Allah ya musu albarka to wannan da shine abin da zan iya faɗa akan agent agent masu ainihin wato kai mutane soyayya kuɗi da suke sawa tun da su suka gaya muku kuɗi kuka yadda shi kenan babu haramci a ciki jinga da suka yi da ku na cewa sai kun ba su wani adadi na albashinku kuma kuka yadda shi ma babu haramci a kai tunda almuslimuna ala shurutihim sai da ku suka yi muku sharadi ba tilas suka yi muku ba to amma sai dai a musu nasiha a ce su rinka sauƙaƙa muku su daina kuntata muku wannan kuma wani abu ne wanda yake ya kamata duk mai kasuwanci mai tsoron Allah ya kamata ya zama mai sauki a cikin sha'aninsa tambaya ta biyu malam menene hukunci namiji da yake biya wa kansa bukata wato masturbation kenan a irin wato maza da suke zuwa suke ba su aure ba mutum yana cikin sha'awa sai ta amfani da gabansa ko wani abu da zai fitarwa kansa da sha'awa har ya yi inzali haramun ne wannan bai halatta ba haramun ne wannan bai halatta ba wato na kihu yadda yi kenan wanda yake auren hannunsa wanda wannan koda ma babu wani sunan shi koda ma ba a faɗi nasi akan harancinsa ba misali likitoci suna bayani duk wanda yake irin wannan yana biya wa kansa bukata na dan adam wato ba tare da aure ba na suna to yana samun matsala matsalar shi ne mutuwar gaba na ɗan adam sannan kuma idan ya zo ya aure ba zai iya biya wa matarsa bukatar ta ba har da zai iya samun haihuwa yana jawo larurori kwarai da gaske da kuma cututtuka da likitoci suke faɗa masu tarin yawa mun taɓa ba da fatawa akan wannan sai a koma a baya har na ta bayani na faɗi cututtukan da suke samuwa dangane da aikata wannan biyar abu ne wanda yake ba daidai ba kuma magana ta gaskiya kamata duk wanda ya kai munzalin aure ya aure magana Allah ya ce ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj ya ku taron matasa duk wanda ya samu ikon aure ya je aure wanda ba da iko fa ya je ta azumi litinin alamis fa na lahu wija wannan azumin kamar wani kariya ne gare shi kai ta azumi kai ta sallah kai ta karatu alkur'ani kai azumi litinin kai azumi alhamis yana rage karfin sha'awa kaga in baka da kudin aure abin nan sai kai azumi to amma abin da ke faruwa shine yau matasa sai ka ga mutum ya tara kudi yana hawa abin hawa mai tsada wani ma yana hawa mota mai tsada yana hawa babur din sama da dubu ɗari biyu da wani abu yana saka shadda ta dubu saba'in ta dubu ɗari ta wani abu yana rike ɗora takalmi na dubu saba'in ɗari da wani abu yana ɗaura agogo na kaza na kaza da waya mutum sai kaga yana rike da waya dubu ɗari biyar dubu ɗari shida waya kaɗai amma kuma bai aure ba in an yi magana ce bai da hali a tsariya kake yi tun da auren nan duka duka har yau dai mu a ƙasar hausa ana karɓar sadaki naira dubu talatin har yau mu dai a ƙasar hausa ana samun gidan haya da za ka kama a shekara naira dubu ɗari ɗaya to wayar ka kaɗai ta dubu ɗari uku ne ko dubu ɗari biyar mashin ɗin da kake hawa ko motar da kake hawa dubu ɗari kaza miliyan kaza kayan da kake sawa kuɗin da kake kashewa ya fi na mai aure kuma duk ka zo ka makale ka ce wai kai wai baka da hali akwai kuma waɗanda suke da wata aƙida ta banza wai sai mu ce ni ba zan yi aure ba sai na yi kaza sai na mallaki kaza sai na gina gida sai na sayi mota sai na buɗe shago sai na fara aiki a wuri kaza a'a annabi cewa in ka samu hali kina da iko alba'a mu'natu zawaj iko na dawainiyar aure kama gidan haya abinci da zaka ciyar da matanka zirga-zirgar asibiti da zurubtu da kuma ainihin wato abinci da za a ciyo da gobe da sauransu idan Allah ya ka samu wannan yan buge-bugen da kake make-maken da kake yi za ka iya rike mace daidai gwargwado ka auna ka ga samunka shikenan yanzu wanda ga yana da albashin naira dubu ɗari da kaza amma wallahi bai aure ba sai na umar ya ga wani bai aure ba ya ce kai me yasa ba kai aure ba ya ce immal ajiz in mal fujur ko dai gajiyawa ko kuma fajirci akwai gajiyawa na talauci akwai gajiyawa na na ainihin wato a ba da sunan shi a na rashin lafiya to wannan mutum yana da uzuri al'ajiz ko kuma fajirci haka kurin mutum ya ƙi yin aure sai neman yan mata shi ba zai aure ba amma yana bin yan mata wayarsa a cike take da yan mata sun faɗa maye ya leka can ya duba nan maye mana to me za ka yi da mata ɗari kullum kullum wani ana bani labari ana gaya mu shi inda zai bacci kullum wayarsa a hannunsa da hoton mata yake haka za ka ƙare jarababbe fitinanne kwaɗayayye wallahi tallafi zai ka tilake leken matan a banza ka zo ka ƙare da ƙarshe ma ka je ka nemo wata wata harari garke harari garke ku je ku ƙarasa a can ka tsaya kai aure na sunna ka hutar da kanka shi fi maka sauki tare taren hotunan mata makale makalen hotunan mata ko sanya hotunan mata a waya wallahi ba shi zai kai ku baya ko samari matasa jibi ɗinka hoton mace in an buɗe ainihin wannan wayar ka ana buɗe hoton mace wane ne hoton mace kuma a banza yi ta wahala duk wanda ya dora wa kansa kallace kallacen matan nan wallahi ya gayyo ta kansa bala'i su mata haka suke ana wata wata ba ta da kyau ma da ta dauki watan kanta tana likawa a Facebook din nan ko WhatsApp din sai kamar ita tafi kowa haka zaka gama jarabar ka a banza a iska tana can ma bata ma san da kai ba banzan bazara karan miya. kana ta shirme ku daina yi bayi da kyau ga saban Allah ga kuma rashin biyan bukata wata ma ma yarinyar ma daga ganin ta ma kai ka san ba ajin ka bane yau dan ayan Allah ya yi ka daman ba irin wannan bane zaka aura ta fi karmin ka wallahi sai dai ka je ka dage da sallah da kiyamul laili da azumin nafila ka je ka samu hurul ini ta aljanna amma in dai wannan yarinyar ne da kake sawa a hotonka a cikin wayarka ta fi karfin ka wallahi yawa ta fi dan akwai mata masu tsada ba mata ne waɗanda suke jaga-jaga kawai kowa zai ke ɗiba ba duk ka cika wayarka da su ba amfani haka su ma matan lokacin auren yaƙi an ƙi a yi wani ba sai na gama jami'a daga jami'a sai na samu masta daga masta digiri sai na je yi kaza sai na kama aiki a guri kaza ke yanzu a wannan halin da ake ciki Allah ya miki rufin asiri kika samu mijin da zai aure ki ai sai ki rufa ki asiri ki je ki auren ki ki tafi gidan mijinki ki je ki sa auren ki duk wacce ta yi wa kanta dogon jinkiri za ta ga jinkiri a wannan zamanin in Allah ya fito da manemi an yi bincike an yarda da addininsa da mutuncinsa da sani ya kamata a je a aure Allah rufa asiri duk wanda ya jinkirtar da yarsa ya kiya aurar da ita saboda burin duniya to ka zo ka aura mata sa'anka kai ubanta ko kuma yayan ubanta ko na amma kamancin wannan ko kuma a a aure wanda ba a so a dolan dole wallahi ina gaya muku bila adadin inda zan bude waya yanzu a bubugo akwai mata suna nan sun fi a irga sun kai munzalin aure duk abin da mace take da shi take gadara da shi Allah ya ba su amma auren ya gagara ba mazan yanzu maza tsada suke yi kar ku dauka maza kayan banza ne tsada suke yi sosai in ga mu gaskiya ware da gaske yanzu tsayawa ake ake darajewa fa ba wai abin nan ba sai ka ga mutum ke za ga mazan suna ta muku wasa ya zo yau sati ɗaya sati biyu ashe ya je ya hango wata zai tsallaka titi ne a unguwarsu ya hango wata ya bi ta kuma ta bashi lambar waya ke yanzu an gama da ke kina can kina ta atishawa ba ki masa me yake faruwa ba ku ji tsoron Allah in mijin aure ya zo ku yi aure kur akwai waɗanda yan akidar a zauna ne ba za a yi aure ba sai fitina a ta bin maza ana ɗaukan hoton maza ana ta kiran maza a waya kullum na gajiya lafiya kwana biyu ba mu gaisa ba to na ki da shi kwana biyu ku gaisa akan me me alaƙar ki da shi ka ji wa mace wai kwana biyu baka kira muka gaisa ba to akan me kina mace yana namiji me alaka babu wata alaka so ku ji tsoron Allah ku kiyaye Allah ya hana da mu tambaya ta gaba wai ya ji wani yana cewa wai duk wani salati da ba salati ibrahimiya ba bid'a ne a shine ke neman ƙarin bayani gaskiya watakila ko dai baka ji malamin yi bayani na daidai ba kai ne baka ji daidai ba bara a ce duk salatin da ba na ibrahimiya ba bid'a ne ba haka bane ba akwai salatin annabi wanda ba ana cewa salatu ibrahimiyya din bane ba wanda kuma sun inganta so ba haka bane wannan maganar ka je ka sake saurara ko kuma ka je ka da tambayar wannan tambayin shi ma daga Instagram ne menene hukuncin wanda ya kitso yana namiji a musulunci Allah ya kara lafiya a da imani amin summa amin annabi rahama sallallahu alaihi wasallama ya hana mu mu yi kamanceceniya da mata idan har a al'adar mu yin kitso kama ne da mace to haramu ne amma akwai wasu za ka ga al'adarsu maza suna kitso mata ma suna kitso suna ɗaure gashinsu za ga wasu daga cikin larabawa za ga suna ɗaure ne suna ɗaure gashinsu kamar yadda mata suke ɗaure gashinsu to amma mu dai mu a nan yin kitso kama ne da mata dan asalin ma ba mu da ma gashin da zamu kitsa shi matan namu ma yaushe suka samu wadataccen gashi ballanta mu kam Allah ya asiri ka je ka share wata guda ma gashin bai ma bai tsoro ba to bai kamata namiji ya gashi ya kitso ba manzon Allah yana cewa a hadisi la'ana Allahu al-mutashabbihina min ar-rijali bin nisa wa la'ana Allahu al-mutashabbihati min min an-nisa'i bir rijal Allah ya tsine wa maza masu kama da mata kamar yan daudi kenan duk wanda yake yin harkar daudu yana kokarin mai da kansa mace yanzu zai magana yana kariya yana tafiya na sa dan kwali ko yana tafiya na kada jikinsa kamar yadda mace take ko yanzu zai tafi sai ya rataye dan kwali ko gyale a kirjinsa duk wannan iskancin da rashin mutunci duk annabi ya haramta kuma ya kinuwa a kai haka ka ga wani yana tafiya shi kadai yana ta kakkarewa yanda ka san me zan ce ne kamar tarwada wai shi yana kamanceceniya da mata wannan haramun ne amma akwai wanda haka Allah ya halicce su ɗabi'a su haka take wannan ba su ake magana ba wanda yake yin ƙoƙarin ya mai da kansa al-mutarajjina ko kuma wannan wanda yake ƙoƙarin mace ta da kanta namiji ko kuma namiji ya ƙoƙarin ya mai da kansa mace wannan annabi ya haramta haka mata ma akwai wanda zaka suna shiga irin na maza kaga ta saka babbar riga ta ɗauki hula ta saka ta saka gilashi ta saka kayan maza sai kaga ta saka wannan haramun ne kuma tsinuwa annabi yayi Allah ya tsine wa mace mai yin wannan dabi'a amma akwai wando na maza akwai riga na mata ai akwai sorry akwai wandon maza akwai wandon mata akwai rigar maza akwai rigar mata haka ne ko akwai hula mata mata akwai hula ta abin nan ta maza akwai agogon maza akwai na mata to idan mace ta sa kaya irin na mata ko da maza suna sa irin waɗannan kayan amma ɗinkin maza daban ne wannan ba ta shiga cikin wannan tsinuwa ba Allah ya ganar da mu a daina irin wannan harka ta daudu daudu da wannan mutum ya rinka gantsara yana mai da kansa kamar mace da sauransu akwai wani wanda na taba gani wata rana abin kamar ka ɗauki bulala ka zane shi wannan. ko taba shi aka yi sai kudin ya karye kamar mace ya kaza yana tiya sai ka ce mace shi yadda ka san wannan kamata a daure shi a zane shi da tsumagiya komi nasa in takalmi zai sa sai ga yana na mata yake sa to irin wannan haram ne Allah gane da mu wannan ce menene hukuncin jayyid sannan galiban masu yin kitsan nan suna kwafi ne da kamar mutane wasu arna ko yan bal za ga dan bal suna kitso me ya kai ka na kama da wani bal me ya kai ka bai kamata ka kama da shi ba kai da kake da qur'ani kake da hadisi kana da malamai suna maka mutuwa wannan yake cewa malam mahaifiya ta ce ta samu rashin lafiya na mutuwar barin jiki shine stroke amma duk da haka malam tana iya yin azumi amma matsalar shine ba ta yin magana kuma wani zubin idan tana yin azumin sai al'ada ya zo mata malam za mu rama mata wanda ta sha ne saboda jinin al'ada a'a idan har tana da karfin da za ta iya yin azumi duk da ta samu stroke to ta yi azumi shi ya fi wa'anta su mu kai lakum na ba ta magana ko da ba ta magana ai za ta iya ganewa tana al'ada to sai ta sha azumi idan ta sha kamar yadda sauran mata suke sha bayan sallah sai ta rama wannan sai ta wannan sai ta rama amma ba za a ce wai ku rama mata tunda ai tana da ƙarfi da lafiyar da za ta yi mai za ta yi azumin duk da tana da stroke a tattare da ita Allah ya ba ta lafiya kuma Allah ya ba mu lafiya gaba daya malam barka da yamma malam tambaya ta ita ce an haifa mana kani amma saboda yanayi na babu ba a yanka masa ragon suna ba gashi har baban mu ya mutu ni kuma yanzu Allah ya bani yanda zan yi to malam ragon za a saya a yanka ko kuma sadaka za a bada yanzu yaron ya kai shekara goma Allahu akbar kun ji rayuwa ko dan uwansa ne aka haife shi lokacin da aka haife shi babu kuɗi babu ragon suna ba hali yaron yau ya kai shekara uku shau to mahaifin kuma ya mutu na farko dai sai muku addu'a ce Allah ubangiji ya ji kan mahaifinku Allah kuma ya ƙara kyautata muku da yalwata muku kun yi ƙoƙari kuma kun yi abin da ya kamata ba ku je kuke ta bara a masallatai ba ba ku je kuka kai ta roƙo ba ba ku je ku yi ta kaza ku yi ta kaza ku yi ta kaza daman shi ragon suna mustahabi ne malamin kyau suke faɗa an so ne a yanka idan an samu dama fa nema a yanka idan ba a samu dama ba shi kenan ba su an yanka ba amma mu a ƙasar hausa har faɗa ake in mutum ya yi wani abu ce allah kiyaye ba a yanka mu ragon suna ba sai ya daki kirji wai in bai yi kaza ba ba a yanka mai ragon suna ba to ragon suna ai ba wani abu bane ba ko ba a yanka maka ba babu komai in dai a musulunci ne sai dai a al'ada yanzu aka mutum ya waye gari an masa haihuwa ba yi da halin wannan ragon suna iyalinsa ta gigi tashi ta sa ya biyana ta bara wani ya tashi yana fashe da kuka a masallaci wai wallahi an masa haihuwa ba ragon suna kaga wannan kukan naka na banza da jahilci ya bayyana gare ka saboda ya zaka je kai kuka akan mustabi ai ba dole bane abin da yake to ko layyar in baka da shi wa ce ka je kai kuka a masallaci ka ce sai an ce maka maka babu so wannan da ba ku yanka ba ba ku yi laifi ba amma yanzu tun da ka samu wadata tun da damar sadaka ake da nama ba laifi tun da ku ya riga ya rasu sai ku yanka ragon ku yanka shi kamar yadda ake yankawa ba a makara kamar yadda malamai suka faɗa Allah musu rahama ibn qayyim yayi bayani Allah musu rahama cewa za a iya yanka ko da bayan lokaci mai tsawo to sai a yanka sai a bada a wannan a bada shi sadaka shi kenan kuma amma da ma ba ku yanka ba ma babu laifi sanda babu hali a wancan lokacin da aka haifi yaron baku da hali kuma wannan na ji daɗin wannan tambayar don mutane su ji cewa lallai rayuwar nan ana binta hankali ne kuma wannan yana nuna in ina da abu yanzu in ina da halin abu yanzu na in ba da shi da haƙura ba dole ne wai komai sai ka yi shi yanzu yanzu bai abin da kake da shi yanzu ka yi abin da baka da shi ka hakura Allah ya kara mana wadata Allah ya rufa mana asiri insha Allah tabaraka ta'ala lokacin mu na yin tambaya ya kare za mu tashi a aya ta gaba da Allah tabaraka ta'ala yake cewa wal inna ma undirkum bil wahyi arma bismillah cikin suratu al-anbiya سوره الانبياء كما kamar yadda اجيا نعم ارم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يا ويلنا ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين wannan ita ce aya ta arba'in da biyar a cikin suratul anbiya Allah tabaraka wa ta'ala yana umarta manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ya fuskantar da mushirkan da ake magana a kansu um, dangane da gargadi da yake musu ba yana yi musu ne da ka ba wa ma yamtiku anil hawa in huwa illa wahyun yuha ay qul ya muhammad li haula'i mushrikin ya kai muhammad ka ga waɗannan mushrikai wato bayan na bayyana muku abinda na bayyana min hidayatin wa irshadatin na shiriya da fadakarwa unzirkum ala tariqil wahyi as to ina yi muku gargadi a hanya ta wahayi na gaskiya cewa lalle tashin alkiyama babu shakka akan ta bi anna sa'ata atiyatu la rayba fiha yana musu gargadi yana nuna musu sani cewa lalle fa tashin alkiyama ko kokonto babu za ta zo kar ma ku yi gaggawa fala tastajilu zalika fa kullu atin qarib ba sai kun yi gaggawa duk abin da yake yana tafe to ai a kusa yake akram kala duk abin da aka ce zai zo to wallahi a kusa yake ma sai dai in ba a sa mai lokaci ba kar ku ga nisan tashin alkiyama tana nan tafe idan kana so ka gane da duniya take gudu kwanakin mu suke tafiya Allah kai mana afuwa ka ba mu aikin ka ba mu daman aikata aikin kwarai ka ɗauki tsakiya tsakuwa tsakuwa tsakuwa guda dubu tsakuwa dubu ka zube a ƙofar ɗakinka kullum idan za ka fita ka ɗauki ɗaya ka jefar kullum in za ka fita ka ɗauki ɗaya ka jefar wallahi za ka sha mamaki bayan wani lokaci sai ka ga ta zama saura sai ka ce yanzu ka yi kwana dubu kenan to sauri ba abin da yake da saurin tafiya irin rayuwa ba abin da yake da saurin tafiya irin lokaci malam ka rabu da mutum da ka dan dauki lokaci baka shi ba sai ka ga ya canja rayuwa tana gudu so ina shaida muku cewa alqur'ani yana mana bayanin lalle kiyaman nan tana hanya kuma tana tafi wala tasajidu zalik wa satarawna fiha ma tarawna min ahwalin wa adab kar ku yi gaggawa za ku ga abin da za ku gani abubuwa da suke na alkiyama da azaba duk za su wala yasma'u sumu du'a idan ma zaro? wannan tawbih ne da tajhid yana tuzarta su da kunyata su wala yasma'u sumu du'a man yad'uhum ila ma yanfa'uhum wato shi kurma ko bebe ka ce kurma baya jin kiran da ake masa mai amfani shi kurma baya jin. ka ta gaya masa abu mai amfani zo ka karbi dubu ashirin kurma ne baya ji ka tsaya a bayan kurma kana cewa ga miliyan biyu naka ne da zai waya baya ji to Allah ya kamanta su mushirkai ne kamar kurame ne ba sa ji wa'azin alkur'ani baya musu tasiri wa'azin alkur'ani baya musu amfani to ta kaɗan sauko ƙasa kaɗan ba wai ma mushirkan ba duk musulmin da yake musulmi wanda ƙur'ani baya ratsa zuciyarsa ko wa'azi baya ratsa shi yayi ta yanka rashin mutunci da tsiya a yi ta yin wa'azi ko gezo baya yi to bai da bai da bambanci da wala ismu sun muddu'a idan ma yanzaru idan an yi musu gargadi ba sa ji ba yadda za ka zo ka yi wa kurma gargadi la yaltafituna ila indari man yunziruhum ba sa waiwaya zuwa ga wa'azin mai yi musu wa'azi shi kurma don baya ji su kuma waɗannan saboda tsiya da jahilcinsu kai kuma watakila saboda mugun taurin kai kai ka jan wa'azi wani ya zai yana magana yana cewa ni ba ruwana da kowa duma da wannan ni ba ruwana da su kawai ku zaune malami ba na kawai ni musulmi ne to in ka ce ba ruwanka da kowa ba ruwanka da malami to wa zai maka wa'azi kai musulmi ne durowa kai ka zama musulmi haka kawai ba tare da an karantar da kai ba ai musulunci ba jahilci ba ne. ai dole kana buƙatar mentor kana bukatar wa zai mentorin ɗinka wa za ka yi koyi da shi wa zai koya maka kaza dole kana da bukata dan ka kai musulmi ne kare ya za a rayu ai musulunci ba a jin wa'azi ba a jin gargadi to wannan haɗari ne kwarai da gaske wannan yana nuna inajinsu su kuma yana nuna ainihin wato intimas basairihim shafewar basira ta rashin jin wa'azi rashin wato tausasa zuciya shine idan mutum an hada shi da Allah baya masa amfani sannan Allah tabaraka ta'ala yayi bayani wato idan wani abu na na azaba ya sauka gare su wala in masatum nafhatun min azabi rabbika hakaranta idan wato nafha wata fa'ifa wani bangare na azaba ta ubangijinka ya shafe su kalmar nafha wato kaman yar azaba bata kai ta kawo ba ta same su la yaqulun ya wailana sai ka ji suna cewa kai can mu azaba fa dan dan bangare dan shine nafatun min azabi rabbika wallahi da sanna zaka ji suna cewa ya kai can mu inna kunna zalimin lalle mu mun kasance azzalimai ne na'am duk wanda bai ji wa'azi ba duk wanda bai ji gargadi ba duk wanda bai ji tsoron Allah ba duk wanda bai ji gargadi da fadakarwa ba wallahi sai yayi nadama lokacin da Allah zai zo yana gana maka azaba sai ka bude baki da kanka na da na kana cewa da na buga gaskiya na huta kuma kullum idan ana maka wa'azi ana wa gargadi ba mai wa'azin zaka duba ba shi mai wa'azi dan aike ne kawai wataƙila wa'azin da yake shi ma yana yi wa kansa wataƙila shi ma yana aikata laifin so kana tuna Allah ne kana tuna ka a kabari kana tuna mutuwarka amma mutum ya ce ba ruwansa baya jin wa'azi baya ɗaukan gargadi to wa zai maka wa'azi yaya za a yi ta samu seti to su ne waɗannan idan abin ya zo ya kure musu azawa ta same su wala in asaba haula al mushrikin shay'un qalilun min azabi rabbika shine nafha shay'un qalil ko kace nafha ta'ifatun min azabi rabbik wani dan bangare na azabar ubangijinka sai ka ji suna ficewa ya muhammad ala sabili wato tafajju wa tahassur wa izhar al khudu' suna nuna ainihin wato gajiya wasu suna nuna kankan da kansu ya wailana ya kai canmu ya wailana a larabci ana nufin ya halakana duk da ka ji an faɗa ya wailana Al-ƙurani ana nufin ya halakana ya halakar mu waili waili in balarabe ce waili halaka ta halaka ta halaka ta yake inna kunna zalimi lalle mun kasance a zalimai da kansu suke jibga kansu sunan zalunci shi yasa wannan azabar ya sauka gare su saboda sun zama azalimai a nan duniya sun karyata manzo sun kisibi sun yi izgilanci wannan wato um, nau'i ne da aka wato uh, gaya mana na nau'i na azaba da za a yi wa kafare kuma irin nau'in abin da za su rinka faɗa ranar tashin alkiyama to Allah ya muke roƙo ya raba mu da ainihin wato a uh, uh, fada cikin halin azaba aya tana nuna mana ashe kafirai suna da rauni nindanin idan an fara musu azaba ko duk wanda Allah ya jefa cikin azaba nindanin zai nuna gajiyawarsa ta'assur ya nuna tasirantuwarsa ba a iya jure azabar Allah bi aqalli shay'in min al'azab kar ku manta jiya mun karanta suna cewa wa yaquluna mata hadal wa'd in kuntum sadiqin wai me ina wannan alƙawarin kiyama in gaskiya ne kai annabi kake faɗa a kawo kiyama to ga ta kiyama ta zo wala in masatum nafatun min azabi rabbika wallahi za su rinka cewa ya waila na inna kunna zalimi kaɗan ne fa ba wai da yawa ba cikin azaba sannan kuma Allah tabaraka wa ta'ala yi mana bayani akan adalcinsa ga bayansa ranar tashi alƙiyama Allah ya nuna mana zai wani adalci kuma daman Allah ba azzalimin bawa ne ba sai ce mi ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا ألا يشي ونضع الموازين القصة ليوم القيامة زمو كفا خزمو أجي خزمو دورا خزمو جرا ونضع الموازين القصة زمو سنعينهم وتميزاني سكيلين na adalci sikelin auna bawa ko sikelin auna ladan bawa ko kuma laifin bawa Allah ya ambace shi cewa na adalci ne babu zalunci yawmin kiyama saboda ranar tashi alkiyama fala tuzlamu nafsun shay'a ba za a taba zaluntar rai da kola ba wa nahdur za mu halatto muku da almawazinul adila mizanai sikelai na adalci li musasabatin nasi ala a'malihim yawm al-qiyamah don ayi wa mutane hisabi a kan ayyukansu ranar tashi al-qiyama sannan kuma za a bawa kowanne ɗan adam abin da ya cancanta na aikinsa sa za a bashi littafin sa na azaba ko kuma na lada ba tare da zalunci ba wani a bashi ta dama Allah ka samu a cikinsu wani a bashi ta hagun Allah ka kiyaye mu fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa yaqulu ha ummu qra'u kitabiha inni dhanantu anni mulaqin hisabiya fa huwa fi 'ishatin radiya fi jannatin 'aliya qutufuha daniya Allah ce kulu washrabu hani'an bima asraftum fil ayyamil khaliya wannan wanda aka ba su littafin da hannun dama kenan za su yi cewa kun ga littafin kamar results ɗinka ne ka je kai browsing ka fita result ɗinka mai kyau na jami'a ko na secondary ko na abu kowa sai ka nuna masa amma duk wanda ya je ya samu result mara kyau koyewa ke wani ya ka duba a je ka duba naka je ka duba naka shi zai gaba saboda bai samu abin kirki ba bai zai taba yadda ya sha'awan ya nuna wani ba to haka kiyama ba idan mutum ya samu abin alheri mana cewa ke ha'u muqra'u kitabiya ga littafi na aduba a gani a wata ayar Allah ya ce fa amma man utiya kitabahu bi yamini fa sawfa yuhasabu hisaban yasira wanda ya karbi littafin sa da dama za a yi masa hisabi mai sauki ya Allah ka sa mu cikin wanda za mu su hisabi mai sauki ya Allah ka sa mu cikin wanda za mu karɓi littafin mu na aiki da hannun dama malam kana ana maka kirari ana girmama ka mala'iku za su miƙa maka littafin ka a ce gashi nan na dama malam kana karba automatically dan aljanna ne wasu kuma ta hagun za a ba su wa amma man uti kitabahu bi shimali wanda aka ba shi ta hagun wa yaqulu ya laitani lam uta kitabiya zai ce ya halaka na da ba a bani littafin nan ba walam adri ma hisabiya ni kam ban ba san me hisabi na ba ya laita haka na tilqadiya ma aghna anni maliya halaka anni sultaniya dukiyar da na tara bata wadatar da ni da komai ba mulki da sarauta da isa da nake da ni da shi bai mun komai ba kaji kudinka bai zai maka komai ba mulkinka da sarautarka azabar da kai taiwa mutane a nan duniya bai zai maka komai ba Allah zai ce hudu fa kullu sun marjahima sallu ku riƙe shi ku ɗaure shi ku ƙunƙume shi ku saka masa sarƙa sun mafi silsilatin zarɓu ha saba'u na zira'ar fasluku ku jefa shi cikin wutar jihar na tare da ɗaura shi a cikin sarƙa kurin zai ya karɓi littafin sa ta hannun an wa amma man uce kitabahu wa ra'a a wata ayar wanda ya karɓa ta baya ka ga mutum an ba mu shi malam ta baya fa sawfa yad'u subura to wannan zai kaji yana kiran halaka ya halaka mala kiyama ka ji mutum yana ya halaka ya halaka ya halaka fa sawfa yad'u Allah ce wa yasla sa'ira kuma sai ya shiga wutar sa'ira to haka ka aka awon yake mana akwai yan hannun dama akwai yan hannun hagu ka tsaya ka yi aiki na kwarai tun yau baka makara ba ka yi ƙoƙari ka zama mutumin kirki dan uwa ka ci halal kar ka ci haram ka guji zina ka yi aure na sunna ka daina zalunci ka rinka yi mutane adalci idan mai mulki ne kai ka yi ta ƙoƙarin yaya za ka sauke nauyin da ubangiji ya tsora maka na wannan mulki karka cuci mutane amma wallahi ina tabbatar muku za a zo da sikeli kuma kowa zai gansu malamai sun yi saɓani suka ce wai sikelin nan na kiyama idan an kawo shi mu wai mutum ake ɗorawa ne ko kuma aikinsa wasu ka ke kai ɗin ɗungurungun za a ɗauka a ɗora ta saboda hadisin da ya zo ya ce za ka ga mutum an kawo shi kaya guda a ɗora shi a cikin lahira kaya mai nauyi ƙato zabjeje ana ɗora shi annabi ce la ya ajilu inda a jana'a ba'uda wallahi da zai kai wato a wajen Allah a cikin na ɗora shi wallahi malam bai kai nauyin fuffuken sauro ba shan fela zai zama yamci wani kuma za a kawo shi shiriri musashe ba kamai a jikinsa amma idan an dora shi mana sai ga ya danne skelin ya yi nauyi saboda a duniya ya aikatu ya yi sallah ya yi ibada ya yi sadaka ya yi karatun alkur'ani ya tsare addininsa ya tsare mutuncinsa kullum abin da ake ce mana yan uwana mu kyautata mu da ubangiji wallahi duk yadda za ka yi wannan duniyar more mata shine in allah baka duniyar in Allah baka mulki in Allah baka arziki ko kai kan kan ne ma kake yi kai kokari hakkin Allah karka sauke karka bari ya kubuce ma ka sauke shi ka sauke hakkin Allah karka mutu da bashi akan ka Imam al-Qurtubi wato Imam Ibn Kathir Allah masara ma yace da Allah yace wa nadau al-mawazin mu sanya suke sikelai mizanai to guda ɗaya ne ko kuma dai da yawa ne yace al-aksar ala annahu mizanun wahid da yawa mafi rinjayen malaman tafsiri sun tafi akan cewa sikelin nan da za a ɗora na kiyama kwaya ɗaya ne wa inna ma jumi'a bi atibari ta'addudi al'amali al-mawzunati li an ce mawazin ne saboda lura da wato ɗaiɗaikun ayyukan da za a ɗaɗɗora masa shi wannan sikelin imam al-qurtubi Allah masa rahama yace al-mawazin a cikin tafsirinsa kenan jam'u mizan wa nadau almawazin jam'i ne na mizan to yace wannan ayar wasu malamai sun ce innahu yadullu bi zahirihi ala anna li kulli mukallafin mizanan tuzanu bihi amalu kenan kowane mutum baligi yana da nasa sikelin ranar tashin kiyama da za a auna masa aikinsa shi imamul qurtubi fasara da yi wa nadau almawazin ana nufin duk yawan mutane gaba ɗaya duk wani mukallaf to Allah zai zama mai da sikelin sa da za a dora shi yanzu kana sikelin ka aji wanda da wannan sikelin za a dora maka aikin ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un astaghfirullah Allah Allah Allah kai mana afwa yace فتوضع توضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة sai a ɗauko yadda suke yake na lahira yana da harasa ne guda biyu suke da lahira wannan kiffa wannan kiffa to akwai wanda ake tsora mummunan aiki a nan akwai kuma wanda ake tsora aiki na kwarai a nan to wannan kenan in mun tafi a ra'ayin malaman da suke cewa um, wato ayyukan naka ake aunawa ba kai ɗin ɗungulungun ake aunawa ba kenan za a zo da ladanka sai a tsora shi a skelin lada ko sai a tsora shi a bangare da fi kiffa sai a zo da zunubin ka gaba ɗaya komai mutum zai zo da shi malam za a gan shi zahiri a gabanka za a tsora idan sikelin zunubi yayi yawa take mala'iku za ce ga hanyar wuta jahannama hasbunallahu wa ni'mal wakeel malam akwai babban aiki a gaban mu idan sikelin aikin alheri yayi yawa yayin jahili take za a ce ga hanyar aljanna sai a raka ka ana ma kirari har gina aljanna wannan fa ina gaya ma da ni da alaramma da kai da ke da su da waye kowa sai an masa wannan ranar tashin kiyama shine kiyama da ake faɗa za mu yi wata tsayuwa da za mu tsaya a gaban Allah muna jiran lissafi ba kuna zuwa ya kwan ku yi tafiya ba ba kowane ku sai an auna kayansa kafin ya wuce ba a duniya ba kun yadda ba ku yi kwawo jirgi ba sai an auna ku to haka lahira ma haka za ku shiga layi wallahi a lahira ma haka za a yi shi yasa muke cewa mu aiki mai kyau ka yawaita karatun qur'ani ka yawaita salatin annabi ka yawaita sallar dare ka yawaita yin sadaka ka yawaita istighfari ke mace ce ki yi zaman aure na mutunci ki zama mai kame kanki in ba mai aure bane ki kare darajar ki ki daina yawan banza ki daina bayyana tsiraici ki daina shedanci ki daina rashin mutunci ki daina kaza ki daina tara wa kanki bala'i dan za ki zai ki mutu ba tare da makini auren ba kin tara wa kanki musifa kuma kika shi mutu to wannan kenan yace za a zo a dora duka wannan fi kifa wasu kuma suka ce ana iya samun wato mizani guda ɗaya kamar yadda na mana bayani yadda imam ibn kafir ya faɗa li yawmil qiyama wannan litawqit ne ali dilalati ala alwaqti dan a nuna mana cewa kiyama ta zo la ilaha illallah fala tuzlamu nafsun shay'a Allah yace rai dai ba za a zalunce ta da komai ba wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha koda abinda mutum yazo da shi misalin kwayar komayya ne ataina biha to sai mu zo da wannan wannan taswir ne ne jikkatil hisab wato irin yadda ubangiji yake bin dalla dalla filla filla wajen hisabi inda kwayar komayya kai na mummunan aiki ko alheri to sai an zo maka da shi kuma ba za a bar komai ba mutum da kansa zai ce mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada wannan wani irin littafi ne baya barin babban abu baya barin karamin abu komai sai ya kawo wannan mutum zai faɗa akan littafin za aka bari kana da tashin kiyama la yughadiru saghira wala kabira illa ahsaha wannan littafin sai ya kitiddige Allah ce wa wajadu ma amilu hadira mutane za su samu abin da suka aikata hadira gashi nan a gabansu ya Allah aikin da ka aikata za ka ganshi ka shiga ɗaki ka yi sata za ka ganshi ka saka biro ka yi zalunci za ka ganshi ka haɗa baki ka cuci wani za ka ganshi kun yi zalunci za ka ganshi ka cuci matarka za ka ganshi ka cuci abokinka za ka ganshi ka rashin gaskiya za ka ganshi babu wani abin da ba za ka gani ba ma li hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada ka bai zai zalunci kowa ba babu zalunci kalmar khardal ana cewa a larabci habbun wato hab ne fi ghayati sigari wa diqqa abin da yafi komai karanci shine khardalin to komin karancin abu miskal in an ce miskal ana nufin kamar nauyi in nauyin ya kai kamar kwayan komai ya ne wallahi sai an zo da shi ina irin kura dana in kura ta taho haka kana ganin kura ka fara ka damke za ka ganin kura a idan ka za gana amma ka damke ka bude za ganta to ko irin wannan ne wallahi sai an kawo maka a kiyama Allah ce wa kafa bina hasibin mun isa mu zama masu lissafi wannan bayani ne li hafati Allah tabaraka wa ta'ala bi ilmi kulli shay ana nuna mana Allah ya gama ilimin komai inna Allah la yakhfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama' babu abin da yake ɓuya ga Allah a sama yake ko a ƙasa shine fassar wa kafa bina hasibin ya ishe mu hasibina mu ne masu bin masu lissafi masu kididdiga ba ma barin komai komai sai Allah ya kawo ba abin da ubangiji yake bai Allah ya yi bayani a cikin alkur'ani dangane da wannan aya wato abin da ya shafi harkar mizani harkar sikeli din nan na farko dai ana nuna mana adalcin Allah Allah adili ne walillahi masalul a'la duk lokacin da aka ce za a auna maka kaya a saka maka sikeli ayan maka adalci kenan duk wanda ya shiga wuta a gabansa zai ga results din shi zai ga sakamakonsa duk wanda ya shiga aljanna a gabansa zai ga results ɗinsa shi ma ya shiga aljanna Allah ka nuna mana alkhairi in an aikin alkhairi kai za ka gani in shaf shi ma kai za ka gani kuma komin illa komin digga komin karancinsa za ka gani Allah ta baraka ta'ala ya ce a wata ayar ni zanen nan sikelin nan yana auna duk rashin nauyin abubuwan an dora ta ya bayyana yanzu misali mu anan sikelin mu na duniya in auna abu da bai da nauyi ne in bai kai wani abu in ka dora shi abu zai bayyana ba yanzu misali in ka dauko wata kila tsinke a sikelin duniya in ka dora shi akan sikelin zai bayyana to sikelin lahira ko mun rashin nauyin abun an dora sai ya bai sai wato sai ya faɗi sai yayi bayanin iya nauyin abu haka kuma duk nauyinsa babu abin da zai fi karfin sikelin Allah ranar tashin kiyama kuma Allah ya nuna mana cewa fa gaskiya ne sai awo fa gaskiya ne za a wani ayyukan wannan gaskiya ne wal waznu yawma idin al haqq haka qur'ani yace wal waznu auna laifi auna lada sikelai da za a kawo yawma idin a wannan rana ta kiyama haqqun faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun ومن خفت موازينه التي فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون a wata ayar Allah ce fa'ida nufiqa fi suri in an busa kafo jama'a fala an saba bainahum yawma idin wala yatasaalun ana busa kafo na hisabi babu sani ba sabo ba magana dangantaka ba magana ina babana ba magana ina matata ba magana ina abokina ba magana ina makocina yawma yafirru al-mar'u min akhihi وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غضرة ايش ترهقها قترة ايش أولئك هم الكفرة الفجرة باب سني باب صابو فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه وان سكيل سينوي masha Allah yi nauyi suka ce kenan su kelin lahira nauyi yake yi na alheri to fa ulaika humul muflihuna yana cikin masu rabauta amma wa man khaffat mawazinuhu wanda sikelin sa ya zama shamfera ba nauyi aka dora ba nauyi kenan aikin banza aikin banza baya zuwa da nauyi baya zuwa da wani sikelin kirki yanzu misali idan ka je da kayan da kake so ya nauyi a nan duniya ba kana so ya bada sikelin da yawa ba mumtaz to in na banza ne kayan bai kai ya kawo ba zai ba da sikeli mai yawa ba to a kiyama duk wanda ya je da zunubi ya je da aikin banza to sikelin sama yake yi mana sikelin baya nuna nauyi shine alamar mutum ya yi asara shi sa ce fa man mawazinu a can kuma yake fa amma man saqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa amma man khaffat kaga ni khaffat rashin nauyi wanda sikelinsa bai yi nauyi ba wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce hawiya wuta ita ce uwarsa wa ma adraka ma hiya narun hariya anan yace wa man khaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu bi ayatina wato fa ulaika alladhina khasiru anfusahum fi jahannama khaliduna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce mana aure gaskiya ne babu shakka akai ko mutum ya so ko bai so ba amma abin mamaki akwai wanda ba su yadda ma da kiyamar ba wani bai yadda akwai kiyama wani yana gaya wani da Allah malam wannan maganin kiyamar da kuke faɗa are you not deceiving people are you not deceiving people me wannan magana anya ba yadda mutane kuke ba wannan wani malami ne wani yake gaya masa almajiransa dan boko yake ce ah, it seems that you are you are deceiving us kamar kuna deceiving din mu ne kuna ta mana wayo ne kuna mana dabara kuna cewa mu yi kaza mu yi kaza amma there's nothing like wani hereafter babu haka ya gaya masa ba su yadda ba so bayanin kiyama is just like deceiving people wal iyadu billah da wannan halaka Allah ya faɗa bayan zalunci a kiyama kowa zai zo kuma wallahi malam sai kaga aikin ka inna Allah la yuzlimu mithqala dharra wa in taku hasanatan yudha'ifa wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima Allah baya zalunci ko da mithqala zarra din nan muku bayani kuma Allah da adalci irin nasa mala idan mutum ya zo da komun karancin aiki in an san asalin ka zo da shi a kiyama yi za'ifa Allah zai ce mala'iku ku ninninka ba ku ninninka shi sa ake so kuma ku ninka ibada a nan duniya kar ka gaji da sallah kar ka gaji da karatun qur'ani kar ka gaji da salatin annabi kar ka gaji da aikin alkhairi annabi luqman ko kuma mu ce bawan Allah luqman yayi wa ɗansa wa'azi yace ya bunayya innaha in takum mithqala habatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fi samawati aw fi al-ardi yati biha Allah inna Allah latifun khabir yana nuna masa komun karancin abu ya kai dana wallahi Allah sai ya zo da shi ran tashin kiyama duk karancin tsiya da zaka yi duk tsiya da zaka yi duk abin da zaka boye ka aikata wani abu a wallahi sai Allah ya zo da shi شفاء شفاء من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين فسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته